This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. kakakin fadar kremlin ta shugaban rasha dmitry peskov ya faɗa a jiya juma'a cewa akwai dalilin yin taka tsantsan ga shawarar kula yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ukraine da rasha bayan wata ganawa tsakanin wakilin shugaban amurka da shugaban rasha vladimir putin a moscow da yake bayani ga manema labarai ta wayar tarho pesco ya yi nuni da kalamai daga putin a ranar alhamis wanda yake cewa amurka tana da cancantar taimakawa shirin tsagaita wutar tsakanin rasha da ukraine tsawon kwanaki talatin amma kuma akwai wasu tambayoyi da ke bukatar amsoshi peskov ya ce yayin da ya rage abubuwa da dama da ya kamata a yi putin ya bayyana gamsuwarsa ga matakin da shugaban amurka donald trump ke ɗauka. ya ce putin ya yi wata ganawar cikin dare da wakilin amurka na musamman steve witkoff a ranar alhamis lokacin da putin ya mika sakonnin bayanai da alamomi ga shugaba donald trump kakakin na kremlin ya ce dukkan bangarorin sun amince putin da trump su tattauna inda ya kara da cewa za a saka lokacin tattaunawar da zaren witkoff ya isar da manzancin sabbin bayanai ga trump da yammacin jiya juma'a ne majalisar dattawan amurka ta amince da kudirin kashe kudin gwamnati lamarin da ya dakile rufe wani bangare na gwamnati kane shawo kan adawar democrat ga matakin kudirin ya samu amincewar mutane 54 akan wasu 46 masu adawa bayan shawo kan kalubale da ke hana muhawara kan matakin wanda ke bukatar akalla ƙuri'u 60 majalisar wakilai mai rinjayen republican ta amince da kudirin tun farkon wannan mako domin cimma wa'adin da ke karewa a cikin daren ranar juma'a ta yadda gwamnati za ta ci gaba da gudana 'yan democrat na majalisar dattijai sun yi saɓani da juna kan ko za su goyi bayan kudirin na ci gaba da gudanar da gwamnati na gajeren lokaci wanda zai ba gwamnati damar kashe kuɗi a watanni shida masu zuwa da kuma ya rage kudaden da gwamnati ta kashe da kusan dala biliyan bakwai a shekarar da ta gabata da kuma karkatar da kudade ga sojoji da kuma nisartar da kashe kudaden da ba na tsaro ba. alkalan tarayya a shari'o'i guda biyu daban-daban sun yanke hukunci a wannan mako cewa koran ɗimbin ma'aikata da aka yi a kwanan nan a matsayin wani bangare na yunkurin shugaba donald trump na rage yawan ma'aikatan tarayya ya saba wa doka kuma sun ba da umarnin maido da dubban ma'aikatan da ke kan gwajin hali akalla a yanzu gwamnatin trump tana jan kafa akan ɗaukaka karar da aka shigar akan kararrakin biyu sakatariyar yada labarai a fadar white house caroline levitt ta faɗa a jiya juma'a cewa wannan umarnin gaba ɗaya ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar ta ƙara da cewa bai yiwuwa alƙalin kotun gunduma mai ƙaramin ƙarfi ya ba da umarnin da zai zarce na shugaban amurka mai ikon zartarwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani sabon bincike ya nuna nau'i na biyu na ciwon sukari yana karuwa cikin sauri tsakanin mutane da ke kudu da saharan afirka fiye da yadda ake zato masu bincike sun yi gargadin cewa cutar za ta iya shafar miliyoyin mutane a cikin shekaru masu zuwa idan ba a magance matsalolin haɗarinsa ba. wani mai gadi sibusiso sheto mai shekaru 51 a afirka ta kudu an gano cewa yana dauke da nau'i na biyu na ciwon sukari shekaru 13 da suka gabata lamarin da ya zo masa da kaduwa yana tafiya mil shida kowace rana zuwa da dawowa wurin aiki kuma bai taba tunanin nauyinsa na da matsala ba matarsa ce dai ta fara lura da sauyi a lafiyarsa tun lokacin ne kuma shitol yake kan shan maganin ciwon sukari da na hawan jini a ƙarshe jami'an pakistan sun tabbatar a jiya juma'a cewa mutane 31 da suka hada da jami'an tsaro 23 ne suka rasa rayukansu a wani harin jirgin ƙasa a ranar talata da wasu 'yan bindiga suka yi a lardin balochistan na kasar a wani taron manema labarai laftanar janar ahmed sharif chaudhry ya ce jami'an soji goma sha takwas da ba sa aiki da na rundunar frontier corps tare da ma'aikatan jirgin kasa uku da fararen hula biyar na daga cikin waɗanda aka kashe a harin na farko labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Mm, fa na san yin na ga yanzu bakon da ya shige bakon da ya shige mai ko za ki yau kuma su da Na kai kai ya ko malama gas an yau kan dai gaskiya dai sai dai a hankali kawai ko dariya ba gaskiya ni ma dariya ba ni ko yau ma magana ba ta zama dole ba ba na ko son baki na lallai yau yau yau dai malama ne ki tambaya ki malama ai ni dariya ne ni ma da ni ma da labarin ba da Allah ke wani ne ki malama kisa abin da ake kira muka muki ah. Malama Grace ne Ne yo? ni yau ka ban dariya na san yi na to bari in kokari karanta gaishe gaishe. Ah, ah, ah, lalle lalle lalle ka zan lalle ka yau yau yau ne yau ba wata rana aka yi ba dan saba'in kin san ko ba komai nan America yanzu zafi ya fara Nan saba'in kawai ah, ba je ko ina ba Nan saba'in da ake minus inda ake minus kaza an koma saba'in ka ake ga ai zafi yayi zafi <laughs> na sanyi na bari makaranta a hankali ka je <laughs> ka lallaba ka je ka zauna <laughs> da mika gaiso fata alheri da taya murna ta wannan auren da za a yi na 'ya'yanmu a auren tsakanin iyalan reverend dr emmanuel da mrs joy sile da kuma na akin bayo da funlola akin bolagun akin bolagun to za a ɗaura auren 'ya'yan nan ne na seth da da ranar goma sha biyar wato asabar mai zuwa kenan a asabar sha biyar kenan ko? sha biyar? eh asabar dinnan is 15th ko? gobe sha uku eh haka eh, ne mm. to za a ɗaura wannan auren ne a yau dinnan asabar sha biyar ga wata a yau dinnan asabar da karfe goma sha biyu na rana za a yi auren ne a masilanas place da ke lamba 36 isaac john street ikeja gra a lagos to allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce zuwa ga alhaji muntari yarima sarkin telolin sarkin fika fataskum da alhaji hamisu mai kayan miya gashuwa sai kuma alhaji gambo ringin mai yankan farce gashuwa da alhaji bradada galadiman kakuris da ahmed amfansi bagoga da mansur babawuro na fada da na, naziru sa'id abba zadawa allah ya haka yake da shugaba laraba deba mai abinci fataskom da kuma shugaba laraba ita ma shugaba ce mai fura to aiku lalle ka muku <laughs> kyauta ba mhm. ga laraba <laughs> mai abinci da kuma laraba mai fura ga na san gida <laughs> ya yau yana jin ku to hmm. sai gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga nazifi ibrahim rigan malam shagari da babayo gambo da magaram nijar sai kuma umar baban yaya sabon gida da sani Muhammad Cin da Bauchi da sani mai lange-lange yawuri da bashir mamman dan inna gida sau da aminu adamu malam madori sai abubakar kawu girgir da sa'idu abdullahi da maturu da kuma yusuf bazuka mai leda gololo da malam malam mai zanen hula gololo da kuma tukur harka rijau. da mudassir sani birnin kebi da fatar an tashi lafiya to haka malama grace bari kuma mu isar da sakon gaisuwar a bar ya huce zuwa ga baba gana alhaji buwa unguru kai Allah ya sa waɗannan sunayen suna da matukar wahala Allah amma Allah ya sa mun faɗa haka <laughs> sai kuma sarki gadidi mai kayan miya malam maduri in na kuskure ka gafarta min sai kuma sanusi kaura alkaleri na jihar bauchi da kuma alhaji nuhu mai dusa malam maduri sai da iliyasu yakubu da gawa hs gadau sai mai unguwa usman kaho malam maduri sai ado salati goma ga na birjau da kuma sani gulle kamfala malam maduri a jihar jigawa sai malam amadu manaja malam amadu manaja a unguwan karofin madaki a garin bauchi sai yakubu mai aski badaraka da musa mai aski garin malam da sanusi madatai da kuma rabe mai caji badaraka a jihar da magaramta jamhuriyar nijar idan kuma muka tsallako wato a jihar sokoton najeriya muna mika sakon fatan alkhairi zuwa ga alhaji attahiru marmaron nufawa wanda aka fi sani da mala atto sai mama hafsa da shuni sakkwato da kuma kabiru bulan yaki a karamar hukumar mulkin shagari a jihar sakkwato da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya. san yana yau ma sai zangon masu fina-finai kamar yadda muka ce da yake Allah ya yawa da su. Gaskiya ne ana dan ba da taɓa kiɗi taɓa karatu ko? A eh, gaskiya sai a ba su dama su masu dan bayyana yadda tahiyar ta kasance. To ga mutumiyar mu eh, ga rukayya basha. Rukayya basha. Da bakon na wannan makon. To madalla. Sunana Abdullahi Abubakar wanda aka fi sani da Auta Waziri. To menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka? Eh to gaskiya na fara harkar waka ne ganin eh, ita ce hanya mafi sauki da nake tunanin cewa zan yi isar da dukkan wani sako na da nake so isar kuma gani da yadda wasu mawaka suke a baya kafin duk da na taso tun ina karami gaskiya ina da sha'awar waka kawai sound in gana yi makin wani abu da irin ina mamakin yadda nake ganin wasu mawaka su zo da sakonnin su a waka a damuwa ce a soyayya ce wasu abubuwa da sai in mamakin ta yaya aka mutum ya zauna haka ni yi tunani ya kirkiri waka so ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abun to gwada mana gwada gwada tun ina rubutawa har na zo na je studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa a ah, za ka iya yi ashe daɗi ka za ka kai kokari so aka dai da sport na yan uwa da dai mutane mm. at least dai sai mutum ya samu karfin da ya ci. bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen yan uwa da iyaye sakamakon shiganka wannan harka mm, gaskiya dai <laughs> abin da da dama gaskiya an fuskanci kalubale musamman wurin ah, wanda kawuna wanda shi na matsayin babana gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like ah, na yaro in fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza kaza so ya nuna wanda ba a so dai sau da yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma kowane dan adam ba a san me feature din mutum ba so ana kokarin dai a ga feature din ka yayi kyau ne so kuma dan adam ba a canza masa kaddara sittin da ubangijin ya ce anan zaka ci abinci so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi so sai ka kasance a wannan layi so an dai nuna ba a so din da har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai na yi to kuma aka ce to go ahead Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya wada sa so kuma aka ci gaba shine har Allah ya kawo mun matakin to ya ka ɗauki waka ne eh gaskiya dai na ɗauki waka da farko dai na dauka waka sana'a saboda ni gaskiya tunda na fara waka ban zo da wani eh, wani tunani na wani abu daban ba bayan ganin kawai na yi makin in samu alkhairin da ke cikinsa sannan kuma saƙon da nake son isar isa wa al'umma mm. su wayannan matakan su na ɗauka kuma a kansu nake har gobe waka gaskiya sana'a ce ba kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata ah, abin da za ka yi a cikinta mm. so gaskiya ni na waka sana'a gaskiya kuma alhamdulillah shi dai muna ganin ribar salam. To ah, kana da ubangida ne da ya dora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki? Eh gaskiya waka kawai ni ya na tsinci kaina a ciki saboda tun ina ga ina samaru kamar gidanmu da asamar gidan kakana yana ɗaya daga cikin tun ana buga shi live ma ake buga wakar tun ana bugawa live da ganga ana recording live so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida ɗaya a nan aka fara yin studio a nan aka fara yin studio a samun zaria so ina zuwa tun ina karami idan mun ji irin gidan ana duba gida ko na abu tsalle ga suna ta yi tun lokacin ma kiristoci ne sai dai wasu hausa mu tsiraru haka sun dinga kallo a ah, ga suna ta waka da sauransu kawai tun a time din dai ina kallon abin yana ban sha'awa To tun da baka da Ubangida wasu irin hanya kake bi domin ka ga cewa ka ah, rubuta waka ka rera waka kuma ka hawa studio ka yi wakan nan ba tare da ka samu matsala ba. Eh to gaskiya waka dai a da na yi zaman yi mata rubutu amma yanzu wasu lokuta gaskiya yana da wani daɗe ne ban rubuta waka ba kawai abin da na san ina yi idan na samu kiɗan mai daɗi zan iya saurara abin da ya zo kana in ta lissafi in yi shi in ban na ji na ɗan tsaya in bari in dawo kan kiɗan zuwa wani lokaci a waka da zan mai ta sai na gama ta gaba ɗaya sai in share ta in ji bata mun ba in ƙara dawo kan kiɗan in wani sabon waka a kansa so haka gaskiya nake yin waƙoƙi na yanzu ba tare da ka rubuta Yawwa eh amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai ka yi rubutu mm. Sau da kana buƙatar wani saƙo ne wanda baka buƙatar kuskure a cikin sa ko kaɗan mm. to wani waƙa ka fara rerawa kai gaskiya ni da waƙan sarauta na fara mm-hmm. shekarun baya da dama mutane sun san ni mawaƙin sarauta ne don lokacin wanda suke cewa autar nazira wanda daga baya na zo na dawo auta waziri saboda yanayin abubuwa da sauran so gaskiya ni ina ga wakar sarauta na fara yi daɗewa. To a wakan soyayya wanne ka fara da shi? Kan suwa da daɗewa ai nayi wasu. Kawai dai yanzu ne da mutane suka zo suka karɓi wakokin soyayyan so mm. kuma alhamdulillah ana ta ba su back to back za kuma ci da wasu. To kana dai da waƙoƙi da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki. Mm, ki sani komai nisan nisa ba za nan barkin ba. ba za na ɗauki watan in ijiye ta daki ba don ba da sunan ta na gina wannan sashin ba kwado da makulli na binki kamar baki bude ba ban ji na kyarar ki ko na dakika ba na san soyayyar mu ke ba za ta goge ba ke ce aljanna To madalla shi na san yi da waka soyayya yake yi. To to. Shi eh, shi <laughs> ka. Kowa da bukin zuciya ta yi. Yawwa kowa da sana'a da ta karɓe shi. Yau sakwatanci ni ka ji kowa da bukin zuciya ta yi. <laughs> To ai kuwa ana ba mu gana. <laughs> To eh, Rukayya muna godiya to Allah ya ƙara basira to amin ya kuma a sa a daɗe ana yin wannan sana'an to amin sun amin kuma ya bada wato arziki mai amfani a cikin wannan sana'a amin sun amin na'am to sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu shigo da wani bakon to amma a yau na sanyi na kafin in zidan na ga kana kasa sabili da haka yau labari mai daɗi zan baka na kace fulani yau eh kake bani dariya da kuma kake mana kazai kake kake muna kazai ai ai yau don saboda sun yi abin kwarai shine ai za ka ji daɗin wannan labarin. Na sanyi na to eh, wani abokin ka ne fulata ne ya tafi asibiti dan shi ba lafiya. To. To da ya kai yaron na asibiti na sanyi na sai mm-hmm. je ta raba. ko sa aka ko kuma ba rashin sa'a ba dai shi eh, eh, baturen asibitin mai mm. likitan bejin hausa to to shikenan sai aka mata ta dube shi ta ce to ya za su yi ne Mm. ko za su nemo tafinta ne ya ce a'a ai shi ma zauna binni dan turancin da za su yi da likita kuma ai <laughs> zai gane shi shikenan ya zauna ya karbi kati da lokacin ya kawo kansa aka kira su mm. ya shiga ganin likita mm. sai <laughs> da likita ya tambaye shi sai likita ya ce bai gane abin da likita ya ce ba sai ya ce hmm, shi kuma ya riga ya kurin cewa ba sa bukatan tafinta. Ya cika baki. <laughs> Ya ce ba sa bukatan tafinta. Mm-hmm. To shi ke dan ya sosa kai ya sosa kai sai ya ce mashi ya ce to ya ce mashi to eh, likita ɗana Noel. Da kyau. No ci. Ah, eh. No sha. Haka. <laughs> Anytime kuka. Ah, ah, haka ne. <laughs> To shi ke da ai ya gama. Duk bayanin da ake yi. Duk bayanin da ake da baya No ci no sha. Eh, anytime kuka. Anytime <laughs> kuka to abin da ya kawo su ke nan. aka ce lokacin abu a yi shi ko haka ne to sabili da haka na ga malama juli ta fara daga mana hannu za mu ja birki nan don na sanyi na ya je <laughs> ci gaba da da da ai ai gani na ko da ke ko da ke gani na haka dauka bugu ina da dauka bugu ko da ke gani na haka ga zai ci gaba da tarere ka da ni kin ga yo baba gobiri ba ni ba baba ba ba ba ba zan maka ba zan ma zaka da wani dogon dumi ba ah, in na je ni eh, rabawa zan yi tafi teburi na <laughs> to na san yana a sha ruwa lafiya eh, da alheri shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.